kun san nadi fa yaro ne mugun yaro ne saboda ya san ya manya duniya duniya kenan ga hayyana zuwa shana komowa bai shiga ba eh inna lillahi Allahu fa'alil lima Allah mai aikata wa da kulle sha'in shay'in adadan komai yana da lokaci ka jama'a irin wanga reto da hayyaga yi sai ya yi shi sai shi fada kuma in ya fada sai batunga sai ya dawo da wani abu amma na da hunga lokaci na tahiya lokaci abokin kwarciya wallahi an yi ai hankali an yi minti biyar na farko kuma yanzu an dawo zuwa minti biyar na ƙarshe kai hankali da mintuttukan nan wallahi ayya sai ka kama kanka <coughs> gaskiya dole hayya sai ka zan ka kama kanka da kyau yaro dai yana sanya ya shiga hayya kuma hayya dai ga alamu kawai hankali yahya hankali yahya wallahi sai ka bi a hankali da yaron nan wallahi ba ta yi hankali yahya yana sanya shiga yaron kuma yana kiyawa ibrahim yaro ne mai ƙarfin gaske hankali yaro ƙarhi gare shi wallahi kam kuma ga lokaci nan ya tahi Lokacin lokaci ya ɗauki hanya sauran minti nawa biyu aiki ya dau hanyar lalata kenan sauran minti biyu su ƙare kuma kowa na da abartisima <clears throat> hankali wallahi ko yana sanya tahi bai tahiya eh saboda yaron shi bai gudu hankali yaron bai gudu kuma eh bai iya hayya bai iya tahiya shi samo shi inna lillahi kuma wallahi kokowa ta ɗauki hanyar lalace wallahi ga ta nan kokowa ta ɗauko hanya ta lalace ayyaka ka hankali hankali da ranar farko hankali da ranar farko ayyaka ka la ilaha illallah aiki za lalacewa aiki ya ɗauko hanyar lalacewa, inna lillahi wallahi ta hankali ya hayya hankali ya iya karka yi shiga kura rami karka yi shiga kura rami ba ta yi yaron ya Allah yaron ya yaron yaƙiya hankali hankali ya iya hankali hankali ya iya hankali allahi yaron yaƙiya kiya lahi. yaro ya ke hankali hankali ya hayya sauran minti daya ko sai gwandun ne na shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aiki za lalata hanya aiki ya dauko ta barbarewa aiki ya dauko hanyar lalata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah subhanallah aiki ya lalata ya lalace mai hayya an mutu tsaye inda umar suleiman la illallah wallahi shi kenan sai dai baɗi da nan in allah sa an dawo to wallahi sai baɗi nan ne lalata koko ha jama'a daɗa shi kenan ta kaka sun mutu tsaye shi da ibrahim na difa